Shugaban kungiyar Fulani makiyaya ta ƙasa na ta Allah reshen kudancin Kaduna Alhaji Abdulhamid Musa Albarka ya shawarci shugabannin ƙananan hukumomin kudancin Kaduna da su rika sanya harɗoɗin Fulani da shugabannin mai Allah cikin waɗanda ake gudanar da tarurrukan tsaro da ake yi da masu ruwa da tsaki ka harkokin tsaro a yankin domin bayar da tasu gudunmuwar wajen shawo kan matsalar tsaro a matakin ƙananan hukumomi. Shugaban ya yi wannan kiran ne yayin da yake zantawa da kafar yaɗa labarai na Libati a garin Kafancan inda ya ce bisa la'akari da yawa da gogewa da kuma kasancewarsu waɗanda matsalar rashin tsaro ta fi shafa yin hakan zai taimaka wa gwamnati a matakin karamar hukuma ya kamata idan za a yi koda security meeting a dinga saka ardu guda ɗaya a ciki da ciyaman nan yace Allah domin za su ba da shawarwarin da zai taimaki wannan karamar hukuma a fannin zaman lafiya da ci gaban ƙasa. da ya waiwaya kan rikicin da ke addabar karamar hukumar Kajiru Alhaji Abdulhamid ya ce a matsayin shi na shugaban mai Allah na kudancin Kaduna mai kananan hukumomi takwas karamar hukumar Kajiru ba ta a yankin kudancin Kaduna kamar yadda yake a gwamnatance da aka ya ce abin takaici ne wasu su rika fitar da sanarwa suna alakanta rikicin Kajiru da kudancin Kaduna bisa wata manufa inda hatta 'yan jarida da ke kusa da nesa suke taya su yada labarin da ba haka yake ba. inda ya ce me yasa ake alakanta kajuru da kudancin kaduna yayin tashe-tashen hankula amma ake alakanta ta da kaduna ta tsakiya yayin gudanar da mulki ko a lokacin zaman lafiya ita kajuru ba ta kudancin kaduna tana santaral to kaga ire-iren irin wayannan labaran su ne suke haddasa abubuwan da za su iya tayar ma mutane hankali wanda bai kamata a dinga yin su ba. Shugaban ya kuma bayyana takaicinsa kan yadda aka yi watsi da jama'ar su da ke zaune a ƙauyuka da rugage yayin ba da tallafi kan halin da aka ake ciki na raɗaɗi a sanadiyar annobar coronavirus. In ban da wuri ɗaya kacal babu inda Fulani suka samu tallafin da gwamnati da 'yan siyasa ke badawa a yankin. Alhali suna ji da ganin yadda sauran mutane ke samu inda ya mika kokon bararsa madadin gajiyayyu da raunana da ke su don samun tallafin duk da cewa mu ba ma fitar da dan takara mai neman kansila ko mai neman chairman forex amma muna suna kiran mu muna haɗa hannu ne da su mu tsayar da wannan dan takara amma da zaran an gama zaɓe gajiyan gwamnatin kuma mu ba ma ce a ƙarshe shugaban ya jawo hankalin al'ummar fulani da su ci gaba da zama da kowa lafiya a duk inda suke sannan su daina yin shiru a duk lokacin da aka takale su ko aka yi musu wata barna maimakon haka ya shawarce su da su rika garzaya wajen hukumomin tsaro don kai rahoto sannan su rika sanar da manema labarai da don yadawa tunda an ce dokin mai baki ya fi gudu daga kudancin kaduna ahmad ali labaran libati